rahimahullahu wa qala malik idza nasiya ar-rajul at-tashahhud fi as-salati hatta sallama idan mutun ya manta tayya a salla har ya sallame babu mamaki ba ga mutum lokaci hmm, sai kabbara sallah sha Allahu akbar sai kama at-tahiyyatu lillahi الزاكيات التي سبحان الله سبحان الله ها مني سيكتب أي تهياك كامي mun sha an sha faɗi a kan ka mutum kabbara sallah bai sallah ya mai nufa kan ta fata ya samu haddasana wani haddasana wani haddasana ce subhanallah haddasa haddasana wani to zai yiwu kai ta hiya ka kama tun dai ta boye ne ƙarshen ta ka kama ta hiya ka tafi رب يسر ولا تؤثر إذا كان تكيوني ولا رب يسر ولا تؤثر كان بكثني وكجاء السلام عليكم بأيك هيان با كوكا كامو وني أبو kila maka kama karatun ƙurani don baka sani ba ko ta hadda ke damun ka ta kama a tahiyan so in haka ta auku hatta sallama Qala in zakara zalika wa huwa fi makanihi sajada li sahawihi in ya tuno wannan yana wurinsa bai bar wurin ba sai su jada saboda hakanan nashi wa illim yazkur idan bai tuna zalika ba hatta ya tatawala aka samu nisa a alaihi Allah ta yi mm, idan zakar Allah da mace da nan eh. in kafin ya sallame ba in kafin sallah na sai zuwa ai kaga mahallar ta darasi bai wuce ba eh, eh wannan ma ya riga ya gyara ma wancan wanda zai da gaba ɗaya yake bai yi ba wancan babu wani su da kaga ta yanka ta iyaka misalin wannan karatu da kai da wane ne da kai wannan duka dai ta iyaka riga kai ta ai ma ba ba maganan kabli ba maganan ba da sujada ma fa a tana na sun da kasan sai ya kai ta amma wanda ake magana ka sallah ne to idan ka riga ka sace a ah, tsakani da Allah bai cike ba to shi na kace za a yi sujada in kusa kusa ne in kuma mutum ya shi ma ya tafi harkoki ko yanzu misalin wanda kai jami'i da shi sai tuno ko da yake nan jami'i ne jam'i mun um, ya dauke amma ko mutum shi kadai ya sallah kawai yanzu sai tuno ai fa ban yi tafiya ba a yanzu ai an yi nisa littafi na muka yi <laughs> a danyi nisa eh eh gama eh, ta yage yawa zai dawata ya gyara ne ba kome وإن لم يذكر ذلك حتى يتطاول وننفل شيء عليه إذا ذكر الله هذا يا أمشي الله قال وليس كل الناس يعرف التشهد إن جي شيء ما فدك متعنين يسقس التحية النبأ وجه اللوكة ما kenan don ذا za a ذا kila da za a yi zube ban kwarya kuwa da rikici za a yi ba hace za ka fita daga masallacin na sai ka karanta tahiya kowace ka karanta ko ta malika ko ta abdullahi dan masaudu kowace karanta daga lokacin da aka samu mutane wanda duk zai je aikin hajji zai karanta fatiha ai an yi gwagwagwa duk da dai akwai nau'in firgitarwa a ciki to amma dai gaskiya wani bayyan ne ba kuma ana da yawa a cikin filin kafin a je ga ƙauye ba ta yi rikici a kanta don ka ba kowa zai iya ɗaukar maka tahiyar da daga farko ya dire ta ƙarshe da kyau ba قاله مالك رحمه الله وقال ابن القاسم رحمه الله وكذلك ساوه عن التشهدين هكا من تاوان صدق تهيوي قد جميعا la yarahu bi manzilati ghairihi min as ba baya ganin sa a matsayin wannan tayoyi kaman sauran waninsa na salloli ko ayyukan salloli fi ma ya an anhu shi wannan haka bai wa wa'annan ko ta tahiyoyi guda biyu ne shi ne irin wancan hukuncin na baya wanda ba ta hiya daya wata jiru ta barbari ba kala fihi malik rahimahullahu in nasiya takbiratan wahidatan idan mutum ya manta kambara daya auna hawa zalika ko makamancin ta ho khafifan ina ga abun na da sauti ba babba ne can ba walam yara alaihi shay'an baya ganin akwai wani abu a kansa wanda ya bar kabbara kabbara daya wa inna fiha aksara min dalika idan ya bar kabbara sama da guda amarahu malik an yasjuda li sahwihi qabla salam galibi ce yi sujada saboda rafkanan da yi kabli tun da ragewa ne kala wa kala malik rahimahullahu man wajaba alaihi sujudu sahawi wanda sujadar wata waje wajaba a kansa ba a da salami ah, eh, eh, sujada ce ta rafkanuwa ba da salami fataraka an ha ya bari yake an yasjudaha ba an yasjudahuma nasiya zalika ko eh, sai yi su tun da ya manta wannan ne sujada ba a dini fal huma. ko kuma an za a ce man wajaba alaihi sujudu sahawi ba da salami fataraka an huma. ya bari bai yi su ba siya zalika ya manta ne shi ne dai wancan manta raka sujudul ba'di fal ya huma yasjudance su walau da shaharin ya kulu walau da abin to amma da shaharin mata ma zakara zalika lokacin da rana ke hudowa ko yayin da take faduwa a duk lokacin da dai mutum ya tuna ba ya bai sujada ba di ba ke ya sujada ba di wa in kana innama huwa sahau, ko wa in in ya kasance masa innama huwa sahau, wajaba alaihi an yasjudahuma qabla salami ya wajaba yi ainihin qabla salami wa innam wa in kana innama huwa sahau, in ya zama rafkana ne wajaba da ya faɗo masa an yarje da huma kabla salami zai yi sujada kabli ne ya bari wancan ba dama ko a can a jere yake wanda ba su jada ba adi zai yi su lokacin da wanda ba su jada kabli aka ce to fanan ne in kana kaza in kana kaza to nan kablin ne fana fi ya zalika hatta kama min majalisihi kabli ne bai ba har ya tashi daga majalisarsa dalika wata ba'ada aka samu nisa قال فليعد صلاته يا يساكي صلى الشيء قال وإن كان ذاك وإن كان ذكر أنه لم يسجد لصحوه بحضرته بيسجد ذاتك ما بحضرته ما سلم جاين يتبني هو صحو وهو دمنت الذي وجب عليه قبل السلام فليسجدهما وليسلم يسلم وتجزئ عني عنه bi manzilati rajulin wannan ai kamar mutum ne kama min arba'in ya tashi daga raka a hudu zai karo kuma zakara faliyar ji ijalisan wali ya sallin, wali ya yasjudu li sahwihi bi annahu ziyada qultu lahu lakin wa maliku fa in kana sahwu sahwan in rabkana sa rabkana ce معنا إذا من سوان فمن سواني يكون السجود فيه قبل السلام مثل أن ينسي بعض التكبير يبر وصك بربري أو ينسي سمع الله لمن حمده مرة أو مرتين أو الله أكبر أو التشهدين فنسي كذلك يواني أن يسجد حتى قال ذلك وأكثر من وأكثر min al-kalami na yin magana awin taqaba wudu'ahu ko hatta kai alwalasa ya warware qala amma tashahhudani wanda ya battahiya guda biyu aw takbira wal istin wal ist wal ko وسمع الله لمن حمده مرة أو مرتين فإذا انتقض وضوءه وانت من تاسو حق الولد aw tala kalamuhu fala ara alaihi sujudan ba na ganin akwai wata sujada a kansa wala shay'a qultu fama balu alladhi yakunu sujudahu ba'da salami Allah ya gafarta malam me ya samu wanda sujudarsa ainihin mm, me take da sunan ba da salami haka ce zai yi ta ko da bayan wata shi ko wannan aka ce ba zai yi ba قال لأن ذلك ليس من الصلاة domin wannan ai baya daga cikin sallah sujada ba ne sujada ba ne ba idan sallah mai ba sannan zai yi ta to yi sa ta kan mutum zai ta biya inda ya tuna ita ko kabli kafin ne kafin a sallah ne sau da kan an kaga an yi ta kafin an bata bayan sallah ne wa dole sai dai a kwasa-kwasa ne an yi nisa ba za a yi ta ba tunda ita wannan kafin sallah ne li anna zalika laysa min as-salati wa huwa ba'da salam wa amma hadha qabli kenan faqad takallama fa sara salamu faslan idza tala al-kalamu in magana ta yi tsawo aw intaqada wudu'ahu li anna sujuda innama kana alayhi qabla as-salam saboda kana in a kusa ne kawai zai yaya nan ya yi muku ba mi masu ya eh sakin layi nake so sakin layi ne ko to a faki